a kansa wa an yubna alai ko a gini a kansa ɗebo siminti da kankare da dutse da wa a gini haramun ne ko kuma an ɗaga kabari ka zo ka zauna a kansa mutum ne fa irin ka kai ma wata ran fa hmm, Allah kiyaye rawahu muslim yace an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tad'u ala anfusikum kar ku yi wa kanku bakar addu'a kai ne ka hada kaza har kaza ka ce kai lalle ni din nan inenne ne to ka kai haka kun gane ko yawwa yace wala dawo ala auladikum kar ku yi wa ku baka addu'a kuna fahimta ai wala ta dawo ala amwalikum ko dukiyoyinku mashin ne kana da shi ka fara hanya kana tafiya sai ya mutu sai ka gano fulogi ne ka goge fulogi ka sa ka fara tafiya kaca ta balle ce kai wannan mashin ba kai ka bai baka adda to kakwai haka ce wannan mashin dai Allah ya shirya sai mala'iku su ce amin shikenan sai a sha kun fahimta ko domin me yace la tuwafiqu min Allah sa'ata kar ku dace da wani lokaci daga Allah yus'alu fiya a da'un da ake roƙansa a wannan daidai fa yustajibu lakum sai ya amsa in Allah ya amsa ka ce kanka tsinin ne Allah ya amsa da ka sai kai ta lalacewa da kanka da kanka ko kuma a yayanka kai musu baka addu'a mala'iku sun ce amin an rubuta Allah ya amsa to sai su ta lalace ko kuma abin hawanka Allah kiyaye ko al'umma kake shugabanta kanka musu baka addu'a sun ba shiriri ta da shari. sai ka ce Allahumma di qaumi innahum to shikenan ada'un abin bayarwa yace an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yamutanna ahadukum kar dayan ku ya kuskura ya mutu illa wa huwa yusinu dhanna billahi azza wa Jalla. sai yana kikkiawan zato ga Allah zai kai shi aljanna kar ka mutu kace ai ni wallahi na sani ko na je ma Allah ba zai kai ni aljanna ba saboda ka san kai bambar ma da yawa to kakkai haka nan Allah shi ya san shi bawan kai bawansa ne halittansa ne komai naka shi ya baka saboda haka ka yi kyakkyawan zato cewa in ka tafi can kawo huta kula fahimta yawwa. an jabirin ne abdullahi radiyallahu an huma kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna shaitana kada aisa an yi abu da ho almusalluna fi jaziratul arab Shaidan lalle ya ɗebe tsammani aisa shine ɗebe tsammani da bauta masa masu sallah a gabar ta tsakiya su bauta shaidan a babu wannan shi ma ya ɗaibi tsammanin haka zai faru walakin sai dai fi bai bainahu zai sa fitintinu da musibu da sabani a tsakaninsu kaga kuwa yanzu yana faruwa don a ƙwaryar duniyan na a sani na ba inda suke yawan matsala a irinsu ko lakiyaye kaga ya ce shi isarul khusumati wal fitani su ne waɗannan ya an abi musa al-ash'ari an abi musa radiyallahu anhu qala qala nabiyyu sallallahu alaihi sallam ishfa'u ku rika ceto ceci al'umma shinkafa ta yi tsada je ka siyo ta ka zo ka rage farashinta daidai a saya a ci a samu sauki duk abu da ya taso to ku rungunta yassiru to shi kenan ya ce wa ya ƙadi Allahu ala lisani nabiyyi Allah yana hukunta a harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam ma sha'a abin da ya ga dama duk abin da ya faru domin mai annabi ya ce gashi na kawo hadisi yassiru wala asiru kaga lisanun nabi sallallahu alaihi bashiru wala nafiru kaga harshen sa ne eh, man man da ilaihi ri'ayatu fa shaqqa alaihi shaqqa alaihi da makamantansu duk wanda aka jingina mai shugabanci tsananta mutane Allah ya tsananta mai kaga layu yushaddu dina din ahadun illa galabahu da makamanta to ku sauƙaƙa kuna fahimta ai sannan muttafaqun al yace an abi musa radiyallahu anhu qala qala an sallallahu alaihi wa sallam masalul jalis salih misalin abokin zama nagartacce wasu da mummuna ka hamilil miski kamar wanda yake dauke da turare wa nafikil kiri da mai busa ziga zigi fa hamilul miski kaga wanda yake dauke da turare in ma an yi hudiyaka. ko dai ya baka wa in ma an tafta aminu ko ka saya daga wurinsa wa imma an tajida min hurihan tayyib ko ka samu kanshi mai dadi a wurinsa amma wa nafiqul kiri mai busa zige zigi imma an yuhriqa siyabaka ko dai kona ma tufafinka wa imma an tajida rihan khabithatan ko kuma ka samu eh, wari a tare da shi kaga bambancin su kenan sannan wani yana cewa anil mar ila tas'al wasal an qarini wa kullu qarinin bil muqarani yaktadi kullun kariqa shiga da hulɗa da mu'amala da mutanen kwarai abokanka su zama mutanen kwarai wanda kake harka da su su zama masu kirki wani yana cewa in ka zo gari za ka so ka san halin mutum karka ce shi waye karka ce waye abokansa dan ji an lissafa dattijan mutane mutane masu hankali na tsatsu to shi ma haka kawai ka huta amma an lissafa wani dan cabura sun dan iska wani dan waye waye waye to ka ja kan ko yadda ka ga yadda yake shiga ka ja layi kawai kai gefe Allah sa kuna fahimta ta muttafaqun alaihi yace an abi Musa radiyallahu anhu qal sami'a an sallallahu alaihi wa sallama rajulan annabi ya wani mutum yusni ala rajulin yana yabo wani mutum wa yudrihi kuma yana halakar dashi shi fi madahihi cikin yabansa faqala yace halakta halaktum ai ku halakarwa kuke yi au qadatun zahara rajul kuna datse bayan mutum ba so ka yi mutum ya yi aikin kirki ka yabe shi har ya wuce iyaka a ka yabe shi daidai wa daidai in ya zama dole ke a ba so ma ka yabi mutum a gabansa har ma wani ran an ce mutum ya zo yana ziga ka ka bi. oho to shi kenan ya ce ana bi musa radiyallahu anhu kala kala li annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya mu ala adulluka Bana na nusar da kai ba ala kalimatin a bisa kalma hiya kanzu wannan kalma taska ce min kunuzil janna daga taskokin aljanna wace ce la haula wala quwata illa billah ba karfi ba ba dabara ba karfi sai Allah ganta ba sauki ne in kara ta to kara kamar wani ajiya kake a aljanna kenan an abi musa radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yace man ahabba liƙa Allah ahabba Allah liqa'ahu wanda yake so ya haɗu da Allah lami lafiya to Allah ma fa a shirye yake yana so ya haɗu da shi lami lafiya wa man kariha liƙa Allah duk wanda ya ƙi ya haɗu da Allah lami lafiya to kariha Allah liqa'ahu shi ma Allah yana kin ya haɗu da shi na hmm, ka saurara ranar haɗuwa da ni ba kyau ka zo an ce kakkai kaza kana yi kuna fahimta yawa yace ana bi bakarata radiyallahu anhu qala qala an sallallahu alaihi wa sallama idza tawajaha al musulmani idan musulmi biyu suka fiskanci juna sai ka ce bi sayfaihima ko bi bundukiyatihima ko bi rasasatihima ko bi dabbabatihima ko bi kumbulatihima to akwai matsala menene matsalar sai ce fakilahuma min alin nar dukkaninsu yan wuta ne musulmani din na musulmi biyu ko ni da kai mu biyu kawai ko kuma a yan wannan aji da wancan aji ko yan nan unguwa da wancan unguwa ko yan garin nan da yan garin can Allah sa kuna fahimta ta ko yan wannan yanki da waɗannan yanki ko wannan yare da wannan yare amma dukkansu musulmi ne a yan afirka da yan gabar ta tsakiya to duk hukuncin hadisin ɗaya ne a wurinsu kila fa hadal qatilu eh ya rasulullah mun gane wannan magana hadal katil wannan ya shirin ya kashe da shi yasa za a kai shi wuta fama balul maqatuli to me laifin wanda za a kashe kuwa kala yace innahu arada qatla sahibi shi ma ai ya shirya don ya kashe dan uwansa saboda haka duk sun yi laifi in dai sun amsa musulmin dai ai al muslimu akhul muslimu la yazlimuhu wala wala wala wala wala ga sunan da yawa kun fahimta ai yawwa yace an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala sa'altu an sallallahu alaihi wa sallam ayyul amali ahabbu ila Allah na tambayi annabi wani aiki ne yafi soyuwa ga Allah qala yace as-salatu ala waqatiha salla akan lokacinta ba ala awwali waqatiha ba wancan hadisin kuma daban wannan a salatu ala waqatiha salla a lokacinta kar ka bar sai lokacinta ya wuce ta koma laluri ko ta koma ko. sannan kake yin ta ba su a zahar yau yanzu yana farawa daga sha biyu bukadara da rabi la'asar karfe na yake shiga to uku da rabi da minti biyar to duk dadewa ka kai sallah a kan wannan a tsakiyar wannan lokacin kar ka bari sai uku da rabi da minti biyar din ya wuce sannan ka yi a zahar. ba ku gane ba yauwa saboda a baka damar isasshen lokaci amma kuma kakai sakaci as-salatu fi awwali ha daban as-salatu ala ha kuma daban ala yana nuna daga farkonsa har zuwa ƙarshensa amma awwali waqati to wannan lokacin da aka baka daga sha biyu da rabi muke cewa ko har zuwa uku da arba'in da biyar sai ka raba shi gida goma sai ka ɗauki na farkon shine awwali waqatiha kenan Allah sa kun gane wannan abu eh to wannan shine ake nufi amma wannan yana so nuna ma ala wakati ha, domin an takaita wancan kawai wasu za su sha wahala kun tashi da mota daga nan za ku tafi Sokoto lokaci direba yana ta gudu kuna ce to za a yi dambe a mota, a salatu fi awwali wakati shi kuma yana fasa taya kawai a kwalta to kaga za a samu matsala to amma in ka fahimce wancan ka fahimci wannan sai ka san yadda za ka yi aiki da su kun fahimta yawa kana zaune a gari lafiya lauto ala fi awwali waqatiya amma kana tafiya ko tafiya da jama'a yanzu ko mu ana a dauran na ai ba ma sallah fi salatu fi awwali waqata ba ma yi tunda kun ce sha biyu da rabi za ta yi mu kuma sai karfe daya alal akalli da kwata muke yin sallan to kaga da wannan hadisin muke aiki ke Allah sa kun gane akar makalla yawwa to shikenan muje. Sai ya ce qultu sun ai sai ce sai mi kala yace birrul walidaini bin iyaye bin iyaye malam wajibi ne wallahi ba sunna ali sunna kake ba ko me ma kake wallahi in baka zauna da iyayenka lafiya ba to sunan kama za ta yi ma amfani sam sai ka koma mahaifinka mahaifiyarka ka nemi yaddan su yi na yi bari na bari abu ɗaya musulunci ya baka ya ce in ja hadaka ala an tushirika bihi shay'a malai zan fala tudi nan ne kawai aka ja ma amma in ba nan ba ka ja da mahaifinka to ka jira naka lokacin a ya aike ka kama bai kukuni to ka jira in kai wasa ɗanka ya kama aike he ko wace ya ɗauko dutse lokaci ne kawai abu ne ai rayuwa gaba ɗaya lokaci ne shi lokacinsa ya yi ya haife ka kai kuma ka jira naka lokacin ba dai haifa za ka haihu ko don Allah ya rama mashi sai ka haihu bari in gaya ma to iyaye ba a wasa da su ka nemi yadda iyayenka abinda suke so in ba haramun ba ne je kai masu bari na bari yi na yi iyaye guda biyu su ne birul walidai amma kana ali sunna babanka baka zuwa ka gaishe shi babanka baka san me ta karya da shi ba lafiya lau tashi ba ta tashi lafiya ba ka sani ba wallai ka baro ta a ƙauye ka zo alat na shigo maka amma a cikin zubin albashinka baka ware ko dubu biyu ko dubu biyar ka ce wannan duk wata zan tura a babata in ta ga dama ta sa takalmi ta rika tattaka su wannan dama ce Allah ya bata baka taɓa yin wannan ba a mahaifi na zan mai alat shi ma yadda ake mun da mun tarbiya ba da ya bar ni na zama aljununu fununu na haukace ina shan shalishu da ban tsina na komai ba kuma ya zalunce amma ya tsaya ya kula da ni har na zama mutum to Allah dole in sa kankan shi. mutum ne sun gumo babansa yana dawafi da ita ka tambaye ya sauki haƙƙi aka ce ha bai komai ba abu dai ne za ka yi ka sauki haƙƙi mahaifinka ya an ka ana yaƙi an kama shi yana bawa ka fanso shi to shine ka yi ƙoƙari amma ban da wannan ba duk wani abu da za ka yi kawai har yanzu ba ka yi komai ba ba ba ka sauke ba wallahi ka yi kokari ba ka sauke komai ba saboda haka in sunna ce kake alin sunna wal jama'a to wallahi ka koma mahaifinka in ya cire tsumma nemo kilin ka zo ka sa shi ka wanke ka aji in ya bushe nemo dutsen guga ka guge mai ya ajiye ka ajiye mai inda turare dan fesa mai cinsa shansa suturansa lafiyarsa dan adam iya abin da yake so kenan in ka biya wannan to kai kokari amma kana ci baka sa abin da suke ci ba kana sa sutura har wani sitati ake sa amma kai baka san sutura su ba ka yi masu wanki ba ka yi musu guga kuma kana karanta bilul da ka sa mutane wannan ba daidai ba ne Allah sa mu gane sannan sai ya ce ka duba fa summa ai kala qultu summa ay qala al jihadu fi sabil dubi fa bin iyaye aka fifita shi akan jihadi sai ka bi iyayenka ka rabu da su lafiya sannan za ka tafi jihadi don in kana da laifin iyaye ka tafi jihadi jihadin ba za ka ci nasara ba ba za a ci nasara ba kaman kai ne me jihadin yanzu mu bokon nan ku eh, da ilimi ake jihadi yanzu to ilimin naka ba zai albarka wallahi sai ka daidaita da iyaye jarabawa sai ka riga kana cinta ba ruwanka da kowa ba sai an muku yan dabaru da sace-sace da wayo-wayo kawai cinta za ka yi haddan ƙur'ani ya gaji ya zauna kawai saboda mai baka inda yake kamata ka samu matsalar ka warware matsalar a kasuwanci kake wasu suna yarfar da gumi ba shi ya dankare su kai kuma wallahi sai harka kika komai na tafiya ma daidai saboda mai inda za ka samu matsalar ka shi ya sa mutum ya samu wahala sai a ce kai zo mun gani wallahi he wahala kake kana tsutsewa kana ci kana ciwa kana ramiya kana ƙara sukunya da Allah iyayenka suna nan in an ce sun mutu to ka shiga matsala amma in suna nan to da Allah koma ka je ka bincika wai me ya faru ka je ka nemi istighfari da su iyaye sai sun yadda za ka walwala wallahi ba su yadda ba ba za ka kai labari duk sana'ar da kake za ka ga wani yana aiki a ofis albashinsa ya ishe shi amma sai ya yi sata sai a je a kama shi a ɗaure saboda mai akwai matsalar da bai warware ba Allah ya samu gani ya ce muttafaqun alai an arfaja bin shuraih radiyallahu anhu qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu innahu sayakunu hanatun wa hanatu nan gaba za a samu fitintinu da fitintinu da musibu da sababbin al'amura faman arada an yi farika baina amri hadhihi al-umma duk wanda yake so ya rarrabe tsakanin wannan al'umma tawa hiya jami'un alhalin wannan al'umma tana haɗe tana dunkule ka rarraba ta ka kirkiro mata tafiya zaria a kafa da bakin uniform to za ka sha mamaki ya ce buhu bi saifi ku fille shi da takobi ina mankana ko ma waye shi ta yi wannan ka ce ba haka ba ne barin karanta hadisi na gaba zai tabbatar ma abin da na faɗa yace ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi sai yake cewa la tasubbu ashabi oho zaka gane yanzu go <laughs> la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina masu wancan matsala su ne masu wannan matsala aka hada suri guda don ka gane su yace falau eh, falau anna ahadakum an faka misla udin zaban da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin girman dutsen udu na zinari ma balaga mudda ahadin ba zai kai mudun ɗayansu ba bala nasifahu kuma ba zai kai rabinsa ba assalamu alaikum sallallahu alaihi wa sallama inna ahwala ahalin nari lalle mafi wulakantuwa na ɗan wuta azaban wanda za a musu azaba yau malkiyama ranar tashin alkiyama rajulun mutum ne ala akhamasi kadamaihi a bisa shimfiɗan eh, ƙafafunsa jamratani za a je mai garwashi guda biyu nan kamar yadda kake sa takalma to garwashi ne zai zama takalmanka Allah ya kare mu ko takalmansa za mu ce ko yawwa to ya ce jamratani garwashi ya gali min huma dimagu kwakwalwarsa za ta rika tafarfasa daga wannan garwashi ɗora ƙababunsa ya yi a kai amma ƙwaƙwalwar ce take ta farfasa kama ya galil mirjalu kama yadda tukunya take ta farfasa amma yance mirjalu tukunyan ƙarfe kenan mirjalu tukunyan ƙarfe amma na silba wal kumkumu da tukunyan karfe amma na alminiyon mutafakun alaihi ce ana bi ayyubal ansari radiyallahu anhu kala kala an sallallahu alaihi wa la yahillu li rajulin bai dace ba ga mutum an yi hajura akahu yayi hijira wa dan uwansa fauka salasi layalin sama da kwana uku yaltaqiyani suna haduwa fa yuridu hada wa yuridu hada. wannan kawai da kai wannan kawai da kai kawai kallon kallo <laughs> Allah ya kiyaye shedan yayi aiki kenan yace wa khairuhuma alladhi yabda'u bi salami wanda ya fi samu alaihi wanda zai fara sallama Allah akalli ku gaisa mana salamu alaikum wa alaikum salam shikenan ya isa magum da kowa yana hararan wani kamar yadda wani mawaki ya ce eh, tashin alkiyama in ta kusa to kowa ya shina yan mata yara kankana sun ki aure sai yadda sai yawa sai yawo suke aure ba yardan wale babu idda shegu sun yawa kani da wa sai gaba suke kamar musulmi da kafiri ba shiri kani da wa wai babu shiri kowa yana kallon kowa kawai Allah ya kiyaye ohoto an umar bin abi salama radiyallahu anhu kala kala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo ya ce mu inji umar ko Ya ce ya gulam ya kai wannan yaro samillah ka ce bismillah ka ambaci Allah inji da sitiyari na jirgin annabi nuhu ko bismillah mujraha oho ce wa kul biyaminika ka ci da damanka wa kul ma yalika ka ci kusa da kai gaban ka kenan an mughira bin shu'ba radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama inna kadiban alayya lalle yin ƙarya gare ni in ji manzo kenan laysa ka kadibin ala adikum ba kaman ƙarya a kan ɗayanku ba man kadaba alayya duk wanda ya mun ƙarya mutamidan da gangan falyatabawwa maqadahu minan nar to ya nemi wurin zaman sa a wuta Allah ya kiyaye ƙarya ga annabi kuskure ne misali ka hadisi maudu'i sai ka doko kana karantar da shi ya kake wa annabi saboda haka ka kiyaye in da ka karantar da hadisi to ka nemi ilimin hadisin ka ɗauko mustalahul hadis ka karance don ka iya tantance hadisai amma hadisi na ƙarya hadisi maudu'i hadisi da'ifi ka kana karantar da mutane a dole ne sai ka yi wa'azi a gaba da sai ka zama ahalin kullum muyassarun lima kulika hulahu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha tunda baka kai wus'a na ka tantance hadisi sannan ka zo ka karanta mutane ka bar wannan aiki eh ka bar shi ka dawo ka yi akwai aikin da ya dace da ka zo kana koya yara haza waladun biba bintun bari bari wannan ai ba matsala a ciki ko yawa ko kuma ka zo kana koya musu babba ko da farfaru <laughs> alifun bil fatahati a alifun bil ne an alifun wai wai to wannan yafi ma sauki amma in da ka hau kujerar wa'azi to ka zama ka cancanci wa'azin kuma ka duk sufofin mai wa'azin ka hada su hadisi za ka gaya mutane to koma silsila da'ifa silsila eh, sahiha mustalahul hadis ka tabbatar wannan hadisi sahihi ne ka zo ka karanta mutane in kana shakku a kansa to bashi da ma buka to yace anna nawas ibn sam'ana radiyallahu anhu qala qala an nabi sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluqi biyayya shine kyakkyawan hali ka zama mai kyakkyawan hali a shago ne a masallacin ka ne a ka ne ka zama mai kyakkyawan hali mutane kar su kosa da kai bashiru wala asiru? a'a bashiru wala nafiru yawa yasiru wala asiru shine islam amma a kanti a ganka matsala da an zo an ce ina ne ai ya fita kai alhamdulillah wuri yayi kyau ku uku ko ku hudu kuna jiran shago da an zo dama kai ake shakku da an zo an ce ina ne ya ce ai ya fita kaga ga mutane suna shewa <laughs> suna jin daɗi ko kuma wani ofis ne kuna aiki haka kuna nan da yawa sai aka zo aka ce ai in wane yana nan shegen kenan akwai matsala in ka fita sai su murna wane ai ya fita alaleka ya fita a ah, alhamdulillah to wannan lalura a makaranta ka zama alaƙaƙai kowa tsakaninka da malamai ba lafiya tsakaninka da iyaye ba lafiya tsakaninka da 'ya'yansu ba lafiya tsakaninka da hukumar makaranta ma ka zama alaƙaƙai to ba daidai ba ne albirru husnul khuluqi khaliqin nasa bi khuluqin hasani eh mala eh ai ka gane wannan ma ba daidai bane ba daidai bane abin da ya faru a daya mana abin da yake akwai Ya ce likulli makanin maqal wali kulli makalin makan maimakon al'umman da kuke musu aiki suke zuwa wannan ofis din su zare ka kai kadai ka zama mugu su don ba za su ɗauke kawai gaskiya kake ba su ba za su fahimci wannan ba a mugu kawai za su ɗauke ka to a'a ba wannan ba da su za ka kula ba da wa'annan environment ɗin da kake tare da su sai ka koma hadisin mu na baya masalu jalisil salihi wasu sai ka ka dawo wannan kai ne za ka karanta wannan wayannan mutane zan gyara su sosai kai ka gyara su a ba zai yi ka gyara su ba to kai kokarin ko da roƙon alfarman transfer ne ka bar gurin ya fi ma sauki baka fahimce ni ba ba ba ka gane <laughs> yawa amma in dai kana tare da su suna barnan su kai kuma kana tare da su cikin wannan ka ce za ka gyara kuma ba su za ka gyara ba a'a na waje masu zuwa ne za ka gyara to ba za su fahimce ka kai a mai gyara kake ba mugu za su ɗaya kuma duk bakaken addu'a za su yi ta baka har ka ce. duk da gaskiyarka duk da ka ɗaiɗaice eh, za ka ba za ka yi labari yanzu ko general ai yana da gaskiya amma to wanda yake tare da shi za ka iya cewa suna da gaskiya kai tsaye haka kamar yadda na faɗa a ɗan kwatanta mu gani <laughs> eh? ka fahimta ai ritaya yi ya basu in za su jawo shi ciki sai ya ɗauko takarda ya rubuta musu sharuɗa ya yi wannan abun mm, ptf take ya yi mun gani da za a ɗauko shi a bashi ptf sai ya ɗauko takarda da biro ya rubuta bos eh, eh, eh, general abacha barigayi sharuɗa ya sai ka yarda da wannan zan karba in ka yarda da wannan ni ba zan iya karba ba sannan ya yarda da an zo za a karya mai sharar haido ko takarda ya haska musu gafa abin da muka yi hesu shu misali Allah sa kana fahimta ta to haka abin nan yake amma kana tare da su kuma kana ce mai gaskiya ne to ba za a fahimce ka ba a in yi ta kure wayanda kake tare da su ka gyara su in ba zai ba jajiki ka nemi canji shi ya fi ƙara kana fahimta ta ko yawa misali ke amma yanzu tunda mai gaskiya ya samu ragama abun ya rike ga suna yana tace su ɗaya bayan ɗaya a hankali har ana ce mai ya yi silo ko mai ne ne yayi silo ya ce ah, ai a hadisi an ce la yaldagul muminu min jurin ne ba za a harbe ka sau biyu ba da sanda nake da kaki na yi gaggawa gaggawan ta haifan mun wani eh, eh, tsugunan tashi kwambaya to yanzu ba zan yi gaggawa ba a hankali zan bi nan ne zan take kowa na zo na taka a ƙasa ya na sa na murgina na murgina ya manne da sannan in gaba an ka tabbatar ba za ka iya wani duriya ba Allah sa ka fahimta yanzu to wannan a bari mu karasa sannan tambayi za ku yi sai ku yi akan barin hmm. ba zai iya sa musu su ci gaba da da suke ba ai tun da ya kasa to ko yana nan din ba zai hana su barnan ba Allah sa ka fahimci ni tun da dai ba su mai kara ba su ji kunya ba su tausaya ba shi ba ba su ga girman shi ba to ko yana nan za su ci gaba da barnan su kuma shi ba zai kai labari ba sannan za su riƙa bin diddiginsa da ya yi kuskure koyaya. za su fito da shi su kammama shi su haska shi yadda zai su awon gaba da shi sannan hadisi yana ce kullu man nuqishal hisabu uziba duk wanda aka ce za a sashi a gaba a tantance shi to wallahi ba zai kai labari Allah sa ka fahimci yawa amma aikin da ya kamata in yana ciki sai doko hadisin nan mara amin kumul munkara falyughayyiru bi yana cikin su sai gyara lokaci ko shukran ka. sai ya gyara a in ba zai ba to ba zai iya hana ba ya shuru shi ba zai ba amma ga su suna yi kare bakinsa kar mai zuwa ya kalle shi da mugun hali an baye ba ya cika rigar shi da iska ya basu ya basu dan sanda ka shiga kaga buga aikin ya yi muni ba za ka yi to ka bari ya fi masu ka nemi wata sana'ar soja ka shiga kaga matsala kwastan ka shiga kaga matsala kai waye ka gwada ka to wallahi ka bari ka nemi wani ko kasuwa ka dawo a aikin banki ka saba ga abin kai bala'i ne kana lafiya lau sai ka zo motar ka ta zo ta je ta yi karo ka kashe yan raguna da tumakai da kwalbati da wani yaro can ka ba ka dawo wani bangare na gidan kai koni ha ya muna zaune lafiya yanzu wannan musibin mai gawo fas'alu ahla dhikri in kuntum alawai suka ce ba ka fara aikin banki ba da ka shiga bankin baka sani ba kenan buɗa ido ka kalli ma'aikatan banki ya suke karkewa sannan ka shiga bincike to daina ba yi ne kawai hanyar rayuwa ba Allah sa ka fahimci to haka komai ma kana abu ya samu matsala a jiye shi canja layi kana abu ya samu matsala a jiye shi canja layi kenan sai hadisi mu na gaba ya ce. wal ismu ma haka fi sadarika laifi shine bin da ya kawo a cikin ya taɓarsuwa yana kartuwa a cikin ƙirjinka wa karita an ya taliya alaihin nas kuma kana kyaman mutane su kai gare shi da an ganka kai zugun sai wani ya shigo ya ganka kai dim ce wala ya dai wallahi ba komai lafiya lau to me ka magana rantsuwa akwai matsala ke amma da ba da wannan za mu ganka kana walwala ana hulla da kai amma mutane ga su da wani da wani kayi duk can gefe an ce wani ya ne ne jikin ko garin kuma ka ce ba komai hankali ba zai yarda da wannan to akwai matsala kenan Allah sa kun gane rawahu muslim sai عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوتى بالقرآن يوم القيامة أيا على رمومي قال لا إنكو ياذو إن أسكي على رمومي قال tukuicinku ya zo ya ce yi bil bilkur'ani yau qiyama za a zo da alkur'ani ranar tashin alkiyama sai ce wa ahalihi shi ne naku wa ahalihi? da ahalin alkur'anin kenan wanda suka haddace shi ne fa ba wanda suka iya karanta shi wallahi haddace ake nufi duka duka arama yawwa sannan bayan sun haddace sai ce allazina ya'maluna bihi wanda suke aiki da shi ba wanda suke tsurkulle da tsafi da shi ba domin duk da mafi yawa tsafin da za ka gani to gardawa su su ne dan ba da kasansa sarda akwai tsafi labisa fi baɗanihi wa alƙaitu alaika ma ƙatuwa ka gani fa faraga ta fansa wa ila rabbika farag gab gab din akwai manufarta ka gani sun masabila ya sarahu fa damdama alai sai sa damdam din sai buɗaɗa ta sai sa abin da yake so wai an makala mutum ko labarinsa ba za a kuma ji ba a wani abu ya wace sai ya ce ma ai sun ma inna alaina Bayyana, bayyana, bayyana, bayyana, bayana din sai ya ce ma ga wani miliyan kaza da kaza da kaza za ka rikai haka dai suna da shi kala kala da yawa kuma to ba irin wannan muke nufi ba ya amaluna bihi din suna aiki da shi su karanta shi ta'abudan su yi wa'azi da shi su karantar da shi su koyar da shi su yi aiki da shi Ya yace taqaddamuhu suratul baqara baqarati suratul baqara ita za ta fara zuwa gaba Ba ali imrana sannan ali imrana ta biyo baya wa nisa'i wa wa wa har ƙarshe ɗari da goma sha hudu nan tunda yace ce ƙur'an haka ya ce yuta bil ƙur'ani kaga dukansu kenan amma gabansu limamin gaba ɗin shine bakara na'ibinsa ali imrana sannan mamun kuma za su biyo bayan sun wuce sai hafizansu kuma wanda suka haddace su su ma sai ayarinsu sai ya biyo ba to hafizin ƙur'ani in yi aiki da shi zai zo ai <laughs> ah, na hawa ba kai ba sai ka hada su duka ai baka haddace qur'ani ba bakara kenan kiwon shanu za ka tafi in ka haddace bakara <laughs> ai ruga ruga za su bai da kai ka je kuma ka san yanzu riga da ake ya sanda yanzu riga bindiga ake rike hada ka da bindiga sojan shanu sojan ba na kaki ba ka gani yauwa sai ka haddace duka daga bakara hannasi ayin baka haddace baka san ma qur'ani ba gaskiya yauwa ai gaskiya in bakara kawai ka haddace to baka san qur'ani kuma baka san wahalar shi ba baka san wahalan kuma haddace shi ba sannan wasu bambance bambance nasa baka san su ba don bakara tana daga cikin surori masu saukin haddacewa ita kawai matsalar ta yawa amma ka zo daga walatu jadilu zuwa nasin nan a zo a baka haddasu hawa bala wannan sarkar ka je kana karanta qur'ani kamar ma ba larabci kake karantawa wallahi kamar tan ba larabci bane ka je wai wai wai wai ai san ba kai kowai ba araba shi yasa wasu ma haddan ma za su fara ta ƙasa suke farawa saboda a fara cin kwakwan tukuna in ka je rabito to duk inda yake da wahala ka gama shi sauran kawai dan sassabe ne ka wuce Allah sa kun gani yace amma qalbin yasarin radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-ibadatu fil haraji yin ibada cikin fitintinu ka hijratin ilayya kaman hijira ne zuwa gare ni in ji manzo sallallahu alaihi wa sallam hijira daga makka zuwa madina a wancan lokacin yana da wahala domin an ce nisan makka zuwa madina kamar nisan kano zuwa legas a kalla ta wabala kuna fahimta ai yau a legas ka ce ka hau doki ko raƙumi ko jaki ko ma baka da su a ƙafa za ka tafi ka nufi lagos to allah ba ƙaramin wahala za ka sha kuma gara najeriya da su baƙin dutse ne sai sahara desert kawai kuma tafiyan ma ta hijira kana jin tsoro kar a tadda kai magariba na yi za ka fita ka hau hanya gudu tsalle gudu gudu gudu gudu asuba na yi sai ka nemi kogo ko lungu ko sako ka buya sai asuba eh, eh, yamma magariba na yi sai ka fita ka dora da haka suke yin hijira a kafa kuma mutum biyu uku haka suke tafiya su silale ba za ku yi ma ayari da za a gano ku kuna fahimta ai to a haka suke yin hijira yadda suka sha wahala to nan gaba kuma karshen zamani fitintinu za su yi yawaita duk bai riko da ibada haka zai sha wahala kwana biyu baya a najeriya in da ka yi dan tafiye-tafiye na in kana da gemu sai ka dan gwigwiyi shi in ba ka bala sojojin nan sai sun ce kai wannan zo sai sun fara tuhumar ka da caccakar ka da wane ne ina id card na dan kasa ina id card na zabe ina id card wa daidai kala kala id card zaka ji ana tambayan ka da su daban ko kwanan nan da buga da biya wani tambaye ni ina id card na nuna wa yace wannan na aikin ka ne ba ruwa na da shi na dan kasa na cire na dan kasa na nuna mashi yace eh, sai na zabe yace a banda na zabe yace kai baka ma zabi baba ba <laughs> sai ka nuna mana saboda suna nuna gara ma ka nuna musu ID kan na na zabe baka da ID kan na ɗan kasa to da ɗan sauki suna tsananta tashi sosai saboda haka ina ba ku shawara duk waɗannan ID kan ID kan kowane abu lokacin sa in ya je ka zai ka ajiye kayyo shi ka dawo gida ka ɗaga in ya so karkashin ba ma filo ba eh, katifa ka wurga shi can ka aji shi amma akwai ranansa in ka kuwa wata rana za ka wulakanta Eh. a shi kenan wannan kuma ba sai ka gaya mai ba sanda abokan tafiyansa za su tace su kai kana da id card a ban da koma ka ɗauko karka wahal da mu a hanya don yanzu wani lokacin ma yanzu za ku yi tafiya kafin ma ku hau motan ku ku tantance kanku domin a nan kuna tafiya za ka ga an sauke mutum bai da komai a ce to a nan wannan za ku aji mana shi kuma haka za su aje ka su yi gaba wallahi na gani ba wai labari a gaban mu sai mota ta tafi yana nan tsaye shi kuma ya karata da amma ba ruwansu wallahi ba ruwansu saraha ba ruwansu kana da kudin mota baka da kudin mota kana da na guzuri baka da shi za su ajiye ka saura kuwa duk wanda ya nuna abin da zai nuna eh, an sallame shi ya tafi saboda ka lallai ka zama ala basira ne an ce national id card na kasa ana yi wallahi je kai a lokacin katin zabe yayi je kai ba lallai ka je kai zabe ba amma ka yi shi ka zo ka aji kai ba ma waɗannan abubuwa ba duk abin da ya samu na ƙasa ne to wallahi ka yi shi takardar haihuwa ka yi ta ka zo ka aji takardar ɗan ƙasa yi ta ka zo ka aji firamare ka gama karɓo takardun ka aji ko ba za ka yi aiki da su baka san duniyan na yanzu juya take kamar su tiyari akwai ranar da amfanin su zai zo haka ƴaƴanka ka yi ka zo ka aji baka sani ba za ka rayu da su ko ba za ka rayu ta yi ka mutu da wuri sannan ka wahalar da su wurin nemo takardun amma kila inda kai ne kila waya za ka yi wane da Allah ya na su da wane da wane da wane ku yi musu takardun indijin form a ciki a babu kaga waya kai amma su lokacin sun yaki to subhanallahi subhanakallahumma wa bihamdika